This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Babala ne tare da Sarfil Hashim Gumel da saura abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 24 ga watan Disamba shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Sarfil da kanin labarai. Yau talata sabbin hukumomin Siriya sun ce kungiyoyin da ke dauke da makamai a kasar sun amince su ruguje tare da shigar da su cikin ma'aikatar tsaro. rundunar sojin ukraine ta faɗi yau talata cewa ta harbo jirage marasa matuka 36 cikin 100 da sojojin rasha suka yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare haka kuma za a yi cewa yunwa a sudan ta faɗaɗa zuwa yankuna biyar ko mai yiwuwa ne za ta bazu zuwa biyar nan da watan mayu kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wata ganawa ta farko da manema labarai a ranar Litinin inda ya yi ƙarin haske kan wasu manufofin gwamnatinsa muna tafa da ƙarin bayani. Sannan za ku ji cewa jihar Filatan Najeriya ana zargin wasu 'yan bindiga da kashe mutum sha hudu tare da jikata wasu a yankin ganawuri da ke karamar hukumar yom ba abin da za a yi a compensating rayukan mutanen da aka kashe a punishing Don hmm. da aka samu hannun shi a ciki suna abun nan ya danna gaba Bayan nan za mu kawo muku shirin noma tushen arziki da zan gabatar, inda shirin na wannan makon zai bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekara ta 2024 da muke ban kwana da ita. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya yau talata sabbin hukumomin siriya sun ce kungiyoyin da ke dauke da makamai a kasar sun amince su ruguje tare da shigar da su cikin ma'aikatar tsaro sanarwar ta ce matakin ya biyo bayan ganawar da shugabannin kungiyoyin masu dauke da makamai suka yi da ahmad alshara wanda ya jagoranci 'yan tawayen da suka kori bashar al da ya daɗe yana mulki 'yan tawaye sun kwace iko da babban birnin ƙasar siriya a ranar 8 ga watan disamba bayan wata muhimmiyar nasara da suka yi ikirarin cewa sun kwace wasu muhimman biranen ƙasar a cikin 'yan kwanaki bayan da aka shafa shekaru goma sha uku ana gwabzawa a yakin basasar ƙasar tun bayan hamɓar da gwamnatin assad gwamnatoci a duk faɗin duniya sun aike da jakadu zuwa damascus cikin jerin tambayoyi game da makomar ƙasar siriya da kuma damuwa kan ƙarar rashin zaman lafiya a yankin rundunar sojin ukraine ta faɗi yau talata cewa ta harbo jirage marasa matuƙa 36 daga cikin 60 da sojin rasha suka yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare rundunar sojin saman ukraine ta ce an harbo jiragen ne a yankin chanif da dinisporus da kharkiv da kemleskiv da kib da poltava da sumi da kuma zafaroziya sahi lasek gwamnan din frost ya faɗi a tashi telegram cewa harin da jiragen marasa matuƙi na rasha sun lalata gidaje da dama da kuma layin wutar lantarki a kamelnitsky da ke yammacin ukraine gwamna sahi turin ya ba da rahoton cewa harin na rasha ya lalata gidaje da dama jama'a a yankin sumi da ke arewa maso gabashin ukraine sun ce wani ginin gona ya lalace a can yunwa a sudan ta faɗaɗa zuwa yankuna biyar kuma mai yiwuwa ne za ta bazu zuwa wasu biyar nan da watan mayu kamar yadda hukumar sa ido kan yunwa ta duniya ta bayar da rahoto yau talata yayin da bangarorin ke faɗa da juna ke ci gaba da daƙil ayyukan jin kai da ake buƙatar domin kawar da ɗaya daga cikin matsalolin yunwa mafi muni a wannan zamani an tabbatar da yanayin matsananciyar yunwa a abu shok da alsham sansanoni biyu na 'yan gudun hijira a cikin alfashir babban birnin arewacin dafur da aka yi wa ƙawanya da kuma wasu yankuna biyu a kudancin kordofan a cewar kwamitin nazarin yunwa na haɗaɗɗiyar daular larabawa rarraba matakin abinci ko ipc kwamitin ya kuma ce ya gano yunwar da aka fara ganowa a watan agusta tana ci gaba da wanzuwa a sansanonin zamzam na arewacin dafur kwamitin wanda ya tantance tare da tabbatar da binciken yunwa ya yi hasashen cewa yunwa za ta faɗa da zuwa wasu yankuna biya arewacin dafur umkada da maltib da alfashir da tawisha da allait nan da watan mayu kwamitin ya bayyana wasu yankuna goma sha bakwai a faɗin ƙasar sudan da ke fuskantar barazanin yunwa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin ku ji karashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Bayan da a karan farko shugaba Bola Ahmad Tinubu wata ganawa da manema labarai da shugabanni kan yi lokaci zuwa lokaci bisa al'ada. Shugaban ya amsa tambayoyi dangane da mulki, tattalin arziki, tsaro da tsare-tsaren manufofin sa da dai sauransu. wakilin umar faruku musa na cikin manema labaran da suka yi wannan tattaunawar da shugaba tinubu ga kuma rahoton da ya aiko mana tambaya ta farko da shugaba bola ahmed tinubu ya amsa shine dangane da turmutsutsin da aka samu wanda ya kai mutane kusan saba'in suka rasa rayukansu a waɗansu yankuna na ƙasar a lokacin da ake ba da tallafi ko gudunmuwa na bukin kirsimati da kuma sabon shekara inda yake cewa eh ya san akwai matsaloli na tattalin arziki amma maganar a sanya cewa yunwa ce ta haddasa wannan turmutsutsin shina ganin ba gaskiya ba ne domin a shekara ashirin da biyar da suka gabata kowace shekara yana ba da irin wannan tallafin ba tare da an samu irin wannan matsala ko sau ɗaya ba ya danganta wannan lalurar daga rashin bin tsari na 'yan kasa wayanda ba su bin layi wurin karɓar gudunmuwa da kuma masu ba da agajin wayanda ba su ba da shi da yawan gaske da ake bukata da kuma rashin samar da tsari na tsaro da kuma na gudanar da irin wannan agajin ba tare da an samu matsala ba. Now, every society, even in America, they have food banks. They have hungry people. In Britain, they have food banks. they have warehouses. they are organized. gudunmuwa ga jama'a na abinci kamar amurka da ingila da faransa ya ce amma ana bin tsarin da ya dace domin tabbatar da cewa ba a samu irin matsalar ba shina mai cewa lokaci ya yi da wannan ya zama darasi ga 'yan najeriya cewa idan za a ba da irin wannan gudunmuwa ko tallafi a ɗauki matakan da ya kamata a ɗauka domin tabbatar da ba a samu turmutsitsi ba. Daga nan kuma ya taɓa maganar janye tallafin man fetur inda manema labaru suka kwatanta Bola Ahmed tinubu irin wahalolin da ake fuskanta da kuma lalurorin da najeriya ke ciki cewa suna ganin ya kamata a tsara agaji ko gudunmuwar da za a bada kafin a janye tallafin amma ya ce duk lokacin ma da aka janye tallafi ko an bada wata gudunmuwa kafin a bada ko ba a bada ba wannan korafi sai an yi shi don haka shi kan baya na dama akan ɗauka wannan mataki domin tuni ya kawo alfanu a cikin najeriya domin gwamnati ta samu kudaden shiga masu yawan gaske da ake baiwa jihohi da kananan hukumomi domin tabbatar da an inganta rayuwar al'umma shina mai cewa kawo yanzu an ga cewar wannan matakan sun zama a zahiri wurin yakar masu sumoga da 'yan cinikin samun riba ta fita hankali da kuma masu yi wa ƙasa zagon ƙasa dangane da amfani da tsada ko tallafi na man fetur. For today, I have confidence in my security. Dangane da matsalar tsaro, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce lallai idan aka yi karni biyu wato shekaru ashirin ana matsala ta kashe-kashe da kwace-kwacen dukiyoyin jama'a da sauran dai wahaloli na matsalolin tsaro abu ne mawuyaci a ce cikin ɗan karamin lokaci za a magancewa amma yana mai cewa lalle kawo yanzu an ga sauƙin domin mutane suna tafiya daga abuja har zuwa kaduna har zuwa wuraren zamfara da kuma jihar kaduna inda aka fara samun ingancin tsaro kuma matakan zamani da ake ɗauka wurin samar da tsaron nan za a ci gaba da inganta su kamar yadda kasafin kuɗi na ƙasa ya nuna cewa za a ƙara kawo na'urori na zamani gurin yaƙi da ta'addanci to ganin an samu cewa da hauhawar farashin kaya da tsadar rayuwa a cikin ƙasar da kuma waɗansu 'yan shiga tsakani masu ƙoƙarin amfani da ciniki wurin cutar da jama'a zai san shugaba bola ahmed tinubu ya farfado da tsarin nan na ƙayyade farashi na abinci sai ya ce produce more for consumption locally abin da ya kamata a yi shine a ɗauki matakan noma da yawan gaske idan aka noma da yawa dole farashi ya sauko kuma ko akwai masu amfani da wannan abincin ko tsada abinci wurin zambatar jama'a su ma dan lokaci kaɗan ne domin da an zuba abinci a kasuwa sosai to farashin dole ya sauka sannan gashi dama za a yi tanadin samar da tsaro a yankuna daban-daban na manoma za su iya su yi noma za a ba su tallafi da ba su suka mai rangwame da kayan aiki da daina amfani da irin noman da aka yi na kakanni wa kakanni a cikin kasar domin kawo zamananci a cikin sha'anin noma kuma najeriya tana da ƙasa mai kyau tana da manoma masu inganci da za su tabbatar da su amfani da wannan damar gurin samar da abinci a cikin ƙasa umar faruk musa amurka a abuja najeriya kuma da lage da Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Dimokuraɗiyya ta yi kama da rauni amma ba a doke ta ba yayin da take kan gaba zuwa shekarar 2025. a cikin shekarar da kasashe ke wakiltar kusan rabin al'ummar duniya suka kira masu kada ƙuri'a zuwa rumfunan zaɓe dimokuraɗiyya ta jure tashin hankali da firgici amma kuma ta kasance mai juriya tsohon shugaban amurka donald trump ya tsallake rijiya da baya a yankurin kisan gilla da aka yi masa har sau biyu kuma duk da fargabar sakamakon da aka samu na tashin hankali ya sake samun nasara a fadar white house a wani gagarumin nasara da ke neman mika mulki cikin lumana a wata mai zuwa kasar mexico ta yi zaɓe mafi zubar da jini a tarihinta na zamani inda aka kashe 'yan takara 37 gabanin zaben amma ta ci gabar zaben mace ta farko shugabar ƙasa claudia shambon a fadin nahiyoyi hudu an kori shugabannin da ke kan karagar mulki a zaɓukan da ke haifar tashe-tashen hankula. amma a ƙarshe suka cimma wani muhimmin aiki na dimokuraɗiyya, miƙa mulki cikin tsari daidai da bukatun masu zaɓe. Firaministan Japan Shigeru Ishiba ya faɗi yau talatar cewa yana son ƙarfafa ƙawancen ƙasarsa da Amurka yayin da ya matsa kaimi da wuri don ganawa da zaɓen shugaban Amurka Donald Trump. Ƙasar Japan dai makwabciya ce ga ƙasar China mai ƙarfin faɗa da kuma Koriya ta Arewa mai makaman nukiliya da ke ƙara zurfafa hulɗar soji da rasha ina ganin yana da muhimmanci a ƙara ƙarfafa ƙawancen amurka da japan da kuma fahimtar juna kan halin da ake ciki a arewa maso gabashin asiya in ji shi a wani taron manema labarai inda ya ƙarar cewa har yanzu ba a sanya ranakun da za a yi ganawar ba ishiba wanda ke kan karagar mulki tun watan oktoba ya nemi ganawar da trump amma ya shaida manema labarai a watan da ya gabata cewa kwamitin zaɓen shugaban ƙasar ya ce an taƙaita ganawa da shugabannin ƙasashen duniya ƙarƙashin dokar logan kafin rantsar da trump a watan janairu daga ƙarshe bethlehem na shirye-shiryen sake bukuwan kirsimeti a ƙarƙashin inuwar yaƙi a gaza a dandalin manga babu fitilun biki da aka saba gani da kuma taron masu yawo bude ido a yau talata maimakon haka yankin da ke wajen cocin ya kasance shiru an gina majami'ar a saman inda aka yi imanin an haifi yesu Yaƙin da tashashin hankula a yammacin gaba kogin jordan da aka mamaye da ya haifar da rashin bukukuwan yayi wa tattalin arzikin tilmalin illa sosai garin ya dogara sosai akan yawon shakatawa na kirsimeti dai tattalin arzikin yankin yammacin kogin jordan ya fara taɓarewa saboda takunkumin da aka sanya wa ma'aikatan da aka hana shiga Isra'ila a lokacin yakin. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Akalla mutane goma sha hudu ne 'yan bindiga suka hallaka a ƙauyen Arido da aka fi sani da gidan Ado da ke yankin Ganawuri a ƙaramar hukumar Rim a jihar Plateau, nigeria yayin da wasu mutane uku suka samu raunuka. Shugaban kungiyar matasan irugu ya ce suna zargin sojoji na da hannu a cikin wannan al'amari. Daga Plateau ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana. A daren Lahadi ne 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka shiga ƙauyen na Arido wato gidan Ado suka buɗe wuta kan mutane suka hallaka su kamar yadda shugaban ƙungiyar matasan ƙabilar Irigwe Joseph Chudu ya shaida min. Mutanenmu suna zama a gida suka gan kawai aka boda musu wuta. Ana harbin su ana bin su da da ana sassara ana yanka su kamar dabobi. A inda aka yi attack da aka kashe mutanenmu goma sha hudu. akwai checkpoint na sojoji a wurin an aka kashe mutanen nan babu kowani effort da suka yi akwai wannan da suka samu suka escape suka fara raising observation wai a da aka yi a din nan fa akwai hannun sojoji a ciki to youth kisa cikin haushi sai aka fitan nan aka je wurin sojojin nan abun mamaki uniform na sojojin nan da kaki da kayan su sa duk jinin mutanenmu don mutanenmu a wurin musamman one of the guy that was babban dilali ne na kuza ya shigo da kaya kawai bai daidai ba a wurin sojojin nan aka samu su bunin bunin na da sojojin nan bayan da suka kakkashe mutanen nan suka kwakwashe sun je sun haje a checkpoint na a cikin inda suke kwana abin da ya faru kenan. Hmm. amma mutane nawa ne aka kashe total mutanen da aka kashe mutane goma sha hudu ne Yanzu me kuke bukata? Mutanen nan da suka yi abun nan, sojojin nan da suwaye ne suka hada baki, sojojin nan musamman gaskiya muna son a kama su muna bukatan justice as Irigwe people in ga fada muke gaskiya. Mm. This is not the first attack in Irigwe land. Mm. Da mutanen mu muna fingarin sojoji. Bukatan mu na biyu muna son gwamnati especially mutanen nan da suna na asibiti. some of them are in critical conditions hmm. because ba abun da za a yi a compensating rayukan mutanen da aka kashe hmm. a punishing hmm. duk wani da aka samu hannun shi a ciki su da abun nan ya danna gaba daya A gefe guda kuwa rabaran Andrew Moriya na cocin kokin RCC gana wuri ya ce sun binne mutane goma sha biyar ciki har da mata uku da ke da ciki suna dab da haihuwa. Na yi ƙoƙarin jin martani kan zargin sojoji da hannu kan kisan, inda na aike da saƙo ta kafar WhatsApp wa kakakin rundunar Operation Safe Haven da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau. Manjo Samson Nantib Zakom, amma bai maido min da amsa ba. kuma ba wata sanarwa da na samu kan harin. Haka ma hukumomin jiha da na karamar hukumar Riyom ba su ce komai kan kisan ba har lokacin da na hada wannan rahoto. Tun farko dai rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta ce ta baza jami'anta a ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar don tabbatar da tsaro lokacin bukukuwan Kirsimati. Rundunar 'yan sandan ta hana kiwon shanu da yin noma da dare, ta kuma sanya dokar takaita lokacin buɗe gidajen barasa da dakatar da tonon ma'adinai da dare da takaita ayyukan a a ƙananan hukumomin Basa, Barkin Ladi, Riyon Bakos da Mangu. Ko a ranar 24 ga watan Disamban bara ma, 'yan bindiga sun hallaka ɗaruruwan mutane, akasarinsu daga ƙananan hukumomin Mangu da Bokos a jihar ta Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe da minti goma sha bakwai. Yanzu kuma gashirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi waiwaye ne domin duba wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekara da muke ban kwana da ita ta dubu da 2024 yayin wata ziyara aiki da ya kawo birnin washington dc da ke nan amurka gwamnan jihar katsina dukwa umar radda ya bayyana irin tsarin da suke da shi domin inganta noman rani a jihar kusan tsarin da muka fito da shi tun kafin mu hau bisa gwamnati shine na gani yadda za mu inganta harkar noman rani domin inganta harkar noman rani zai sa matasanmu su samu abin yi cikin shekarar ba tare da samun tsaiko ba kuma zai rage wannan matsalar zaman banza da ake kuma zai rage matsalar tsaro wannan shine dalilin da ya sa muka yi haɗin gwiwa da ƙananan hukumomi na jihanmu na duk wata hadama ko ƙorama ko wani wuri da ake noman rani za mu ga yadda za mu haɓaka shi mu ga yadda za mu taimaka wa manoman da famfo na ban ruwa da iri mai inganci da taki da maganin feshi shi manomi karamin manomi in ka ba shi wa'annan kayayyakin abin da ya rage kawai za ka sha mamaki ga irin abin da ya faru lokacin da muna ciyamomi na kananan hukumomi lokacin gwamnatin marigayi alhaji umaru musa ya a yana gwamna a lokacin ya inganta mu muka yi irin wannan tsarin kowa a wannan lokacin ya ga irin yadda manoma suka samu haɓakar tattalin arziki da ingantattun rayuwa da su da iyalansu. da kai maganar ah, za ku yi kokari ku tallafa manoma musamman ƙanana ah, wani irin tsari kuka fito da shi domin ganin cewa wannan tallafin da kuka bayar ya kai ga waɗanda ake da buƙatar su samu wannan tallafi. alhamdulillah yanzu yanayi ya canza a jihar katsina ah, kowa yana ci da halin shi abinda nake nufi da ci da halin shi shine duk mutumin da ke yin abu shi ke samun abu lokaci ya wuce wanda mutanen da ba su da harkar da ya shahi abun su rika hawan wannan gurbin suna cutar da al'umma domin tsarin da muka fito da shi za mu fito da tsari hadda na kimiyya da fasaha na technology na ganin yadda za mu yi mutane ainihin manoma na zahiri su ne suke bayyana kuma su ne suke amfana shine dalilin da yasa yanzu muka fito da tsari na malaman gona wanda kwanan nan za mu kaddamar da shi wanda duk garin magaji zai samu malamin gona wannan malamin gona yana da statistics na mutanen da za a yi because duk abin da ke cutar da mu rashin data ne wato rashin bayanai cikakku na manoma yanzu maganar da muke yi da kai yau muna nan muna ɗaukar bayanai na asibitocin da gare mu da suke da shi da wanda ba su da shi da abubuwan da ke karanci a cikinsu muna daukar eh, sahihan bayanai akan harkar ilimi makarantu nawa gare mu ɗalibai nawa gare mu littafi nawa ke akwai makarantu nawa ne kujeru nawa ne yanzu haka kuma muna nan shi ma za mu kaddamar da tsari wanda za a zagaya jihar mu baki ɗaya mu gano wa'annane mutan manoma na hakika me suke yi meye girman gonakinsu meye abubuwan da suke duk garin da ka je baka da bukatar ka samu matsala da an ce ka nuna manoma za an san su manya an san matsakaita an san kananan manoma su abubuwan nan duk dan ba abin tsarin daukar bayanai da ya kamata a dauka shine muke samun matsala amma insha Allah mun dauki hanyar amma abin da za a lura da shi yanzu muka fara kuma insha Allah za a ga canji kwarai da gaske akan yadda ake tafiyar da al'amura a jihar Katsina To jihar Katsina ita ce kusan take kan gaba a wajen noman auduga a Najeriya. Ban sani ba kowane irin tanadi kake ganin kunyo waɗannan manoma domin ganin sun ci gaba da rike wannan kambu a Najeriya? Wato yau in ka je jihar Katsina ba ma jihar Katsina ba arewacin Najeriya baki ɗaya an ja baya kware wajen noman auduga. Dalilin kuma ja baya ɗin saboda rashin ingantaccen iri. sannan kuma rashin ingantattuwar kasuwar da za su sayar da addigarsu idan sun yi ta su wa'annan abubuwan sun zama a matsala kwarai da gaske don haka a lokacin da muka zo muka yi kudurin aikin noma muna kallon wasu abebai wa'anda ake noma wa'anda za mu ga suna da mahimmanci mahimmancin kala biyu mahimmancin karuwar arziki ga shi manomi sannan mahimmanci wajen ganin kasuwar da wannan abun gare shi sannan kuma da abin da kuma zai jawo ma jihar da su manoman da suke yin aiki so don haka kaga yanzu kamar maganar da muke in ka kalli soya beans za ka ga wani nau'i na waken suya wani nau'in abu ne wanda ake amfani da shi a gida da kasashen waje yana iya jawo ma manoma tattalin arzikin kuɗaɗe da za su shigo musu da kasashen waje Har ila yau dai a watan Janairun 2024 mun kawo muku wannan shirin daga jamhuriyar Nijar. Masu noman dankalin turawa da albasa da leman zaki a yankin arewacin jamhuriyar Nijar sun hallara a birnin Yamai inda suka saba cin kasuwar shekara-shekara da nufin sayar da amfanin da suka noma. Ko da yake an karya farashin waɗannan kayayyaki a bana inda manoman suka koka da rashin samun ciniki. lamarin da ke da nasaba da takunkumin da kungiyar ecowas ta kagaba a kasar ta nijar sanadiyar juyin mulki ranar 26 ga watan yulin bara a cikin shirin na wannan makon wakilin musulun mumini barma ya tattauna mana da ɗaya daga cikin jagoron tawagar manoman alhaji duwa wanda ya fara bayyana mana irin halin da kasuwar ta bana ke ciki muna kawo kayan kowane shekara to yaya bana bana gashi nan da mun kawo shi shi ma sai dai bana babu kudi da yawa gashi nan kudi ta nan ta mana kreve kadan amma alheri ne kaya gashi nan yanzu mun kawo albasa mun kawo kwamfutar mun kawo orange mun kawo tafarnuwa mun kawo kaya kai duka kayan maganar kamar akwai dankalin turawa akwai tafarnuwa akwai lemun zaki da albasa ah, kamar yaya farashi yake misali kowanne ko kilo kilo ko bahu bahu yanzu bon albasa in kana son jika kawo jika goma sha fudu kilo hamsin oran jika har kasa haka nan ma samu kilo na kwamfutar kilo da ladiri ne da tsari da latabar amma sai sai wanda ya doki tona shi daga ton guda abin da ya gaba mhm. to ya tafarnuwa wannan jika uku take tiya tiya bahuwa abu ba da lissafi sai ka sai an auna ba a ce maka ga yanda yake nan to amma alhaji duwa wai ku ne ke nomawa sannan ku taho da koko a ku kawai kasuwancin ne kuke yi mun da muke da makamu mu muke noma da kanmu cikin garake mu ne muke hiddowa muna kawo nan dare da rana muna aiki ana iya cewa rashin cinikin nan na bana da kuka yi la'akari da shi abu ne da ke da nasaba da takunkumin da aka sa wa Niger bayan juyin mulki a wannan tabbat ne haka nan yana da nasaba da shi da in muka kawo kaya nan ba mu sati sai mun yi command da kawo wani amma yanzu muna cikin sati biyu har yanzu na farin bai kare ba me ya kawo haka na san da takunkumi na shi yasa ka san an rage bankuna yanzu ko ina ko yanzu kana da kudi ba kana son miliyan guda ba ku samu in shi ka dari biyar ba ku samu haka nan ne ya kawo shi kawai Allah ya kawo sauƙin abun kawai to a jimilce um, wani irin matsaloli ne kuke fuskanta gaba daya wannan harkoki tun daga can wurin noma har zuwa nan a zo a kasa a kasuwa a saida transport dauka kayan ga zuwa wanda ya fita aga da zuwa nan shi yake kawo matsala masu sauraro a nan zamu saya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Fiona nan duduwa mai da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da ku aiko mana ta hanyar imel. To saƙonmu na farko ya fito ne daga Dr. Lawali Ubanfim har ma wa tasawa jamhuriyar Nijar. wanda ya ce assalam a gaskiya barabaran da alkalai ke nunawa wajen ba da kashedi na iya zama babban kalubale ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma da jihohin Nijar saboda haka a yi hatara sai saƙon alhaji umar fa'iwa gashuwa da adam a adam gashuwa waɗanda suka ce salam fatan alheri ga voa hausa a gaskiya jawabin da shugaba bola ahmed tinubu ya yi bayan da ya nuna rashin nadama kan manufofin gwamnatinsa duk wani borin kunya ne allah dai ya kyauta sai sakon umar ari bade abadam dan mutan abadan mazaunin jihar difa a jamhuriyar nijar wanda ya ce assalamu alaikum ya hausa da farko na miƙa dubin gaisuwa da fatan alkhairi a gare ku a yau na shigo wannan fili ne domin in yi kira ga mai girma mu na jihar borno wato farfesa babagana umar zulum ya kamata yi wa allah da manzansa ya tausaya mana wajen mai da mu zuwa garinmu na abadam da ke cikin jihar borno yau shekara goma cif kenan muke fama da wahalar gudun hijira daga kasashen makota irin su jamhuriyar nijar da kamaru da chadi da sauransu amma har yanzu shiru muke ji kamar an shuka dusa don haka muna roƙon mai girma gwamna da ya tausaya mana don allah a gaida mahmud lalo yanzu kuma ga labarai a takaice yau talata sabbin hukumomin siriya sun ce kungiyoyin da ke dauke da makamai a kasar sun amince su ruguje tare da shigar da su cikin ma'aikatar tsaro sanarwar ta ce matakin ya biyo bayan ganawar da shugabannin kungiyoyin masu dauke da makamai suka yi da ahmad alshara wanda ya jagoranci 'yan tawayen da suka kori bashar al-assad da ya daɗe yana mulki 'yan tawaye sun kwace iko da babban birnin ƙasar siriya a ranar 8 ga watan disamba bayan wata muhimmiyar nasara da suka yi ikirarin cewa sun kwace wasu muhimman biranen ƙasar a cikin 'yan kwanaki bayan da aka shafa shekaru goma sha uku ana gwabzawa a yakin basasar ƙasar. rundunar sojin ukraine ta faɗi yau talata cewa ta harbo jirage marasa matuƙa 36 daga cikin 60 da sojin rasha suka yi amfani da su wajen kai hare-hare cikin dare rundunar sojin saman ukraine ta ce an harbo jiragen ne a yankin chanif da dinisporus da kharkiv da kemleskip da kip da foltava da sumi da kuma zafaroziya. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shiryen inda za mu buɗe layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Waɗanne irin darussa bukukuwan addini kamar na Kirsimeti da Sallah suke koya mana yanzu a madadin sarfila hashim da ya karanto labarai da fiona wa mai dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu bill ni muhammad hafiz baballe ke muku fatan alkhairi salamu alaikum